مقدم أحبك يا أخي في الله لا أخشى الملام كنا سويا دائما واليوم قد فك الخطام اليوم نترككم ولا صوت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 wa ضلالة وكل ضلالة wa النار assalamu alaikum wa rahmatullahi wa وبركاته irna irko subhanahu wa ta'ala sabu kan nirno dama irka ga kubai da kyare bata musu banantora mata haikul sai kala irwa ne ya kafo sinaira boriyan kan irko subhanahu wa ta'ala dogonan di sai igogo sinai wadin sai an yak fosine keke ga irmu dukun hannun kirgo tonen di kyarga zama wazo irko subhanahu wa ta'ala an gano nir yamar irmu wazo fadhakkir innama anta mudhakkir fadhakkir in nafa'ati dhikra ya dinga irko subhanahu wa ta'ala ni wazo zama wazu aga nafa ya dinno ane irmu wazu zama fa inna dhikra tanfa'u almu'minin wazu di kwai nafa fa yadinga matka irga bai borbo bayan gono da irko subhanahu wa ta'ala ni arzakan dinda hijai wala ni arzakan dinda tontoni wa kan ga hagu ga ime irkoi sabu a'a iga irkoi gutulunu matani iga te donu koino iga kwai ga morgu fasikai boryamai ingai ni ga morgui kaga foru bato bata ga albarka ka ise i wani hijaga amma irko ta mahannayan gona kan wato kulkan sai idu farha idu binkani iga du irin ya kufo sinaira boryan ki ga ke imudu kun hanne ki ga tonan di charga wadin sai insha Allah kan batun da kukan diyan kun hanna kirga tonan di irga tonan di no arhijega ya dinga kun hanna arhige agogo ne zama nango arhige do hare nirgo yani no sorbo bo alfagay iga dona ina kaset yante alhakai kan wayboro a kurnyo ga ha bon wadin se amanto irmi yaga ka wadi bon irga salandai matkan ne annabi sallallahu alaihi wasallam ana alborai walbinda arhi da ima kokari ga goran dingai wandai gorai hannu zama hunkuna dir la sabu nyamaira walir niger labora ir labo go labai kan hije gaba ira gumo hanfo ai go chautir fora aidi sanda oni ina la sabu yante kan isal'in mm, labu ka labu di la sabu jirora bormargeno ga hiji aidi kan ir niger labo nga ti labo hinkanta hije do hari matkan ni hije ga bagumo ir labo wara labai kul rafa labo go niger gini nga ti siri labo siri labo ni ne 14% de jeune no gahigi jiri kul sanda zangora furta waicin da taki no gahigi niger mo zangora furu waici furu eh, furu eh, matinigne furtaji waicin da hinzano hiji. nga mu wani la sabu zena no mati son wana no son wo binde abaga ba bisayadin mati yadin wani wana sai wa karra irgo same diye hana nan kulkan ni windinya maira ni ga kaga gar igo ga tir haute wani kaga jama'a gar igo go goro jai maga amma haikan ga bin sara koi ne dir la sabu irga irgadi nyama ino fayyan igo ga bagumo gamar gandi hije boba kulkan gogate fayyan ai agoga hansa ga bagumo didu wai wai kan ite jirora alfa hal jiro ga barga ka da chat hali gudu hin ka kan di ira to ni di wane wo hasarauno wane wo janga kolanda alsilamatarai ngano goga kata irga ila sabu association islamic kan borai ga dinga hene henai jiro kan bu za jiro man boga bori ila sabu hinna ra fayyan ai kan ido aga bisa fayyan zangu yagga ige yankan man bisa giri fufa fayyan zangu yagga hinna ra subhanallah ya dinga wane yan wai wokai yan kwai association islamic in fayyan wote noya mata wokai yan te kwarara mata burfan kan kwai justice ya dinga haya ga bin sargumo ga hima irin charkun hannai kan ganan mushkila wani yandu mai imsite gumo ifono goga kata ago sababai ra sababu bo bayan jahiltarai go kata borai ga ya dinno janga kurnyan da wanda alhakubai aga kata din mono higai kul kan borai manate addina maga imanate irkoise dunyi muradu fu maga na te wani yankul ga ta higai astar gagai a ga tilas irga haikul kirgita ir al-silamai ir makokari kokari gati matakancin ir addina na cabirse zamin mu bai hijewo al'imati eh, al'adano hijewo matikal ibadano ibadamo mo asi halal bor se bor mutun go furara ni sinda bombere yadin mono ibada kulkan borgate dinga ba irko mata nisi da kalan kalanda sharti hinka mai ara an gati goyo kan ni gogate mate irko hinnasi in kanta ta a muwafakun da annabi sallallahu alaihi wasallam sunna matka annabi ke babu warai sai matkin ni da zama annabi sin da haika a manin ga al'umma ce wandi hai kulkan irga bukata ga kwa ga annabi ni kabirsi wakancin di irga hinnir ma alfagai ha matkan lakhdar ko ne irsi wa yas'al al ulama din si bai ma alfagai ha alfagai ga bangan nin si matikinu no hige kiti goda no igo goran da wande wati din gano ni ga goron din wanda gorai hanno ga bafunai bafunai hanno ni lakkalo ga kani zama matkan annabi sallallahu alaihi wasallam a bangandi ani alborkul kan irkoinin gak sinai da wanda hannu to mu bai kan irkoinin gak sinai ni wani addina farsimoga. mu hambur irkoinin addina farsim kan cindi. annabi ne a duniya mata'un wa khairu mata'iha almar'atu salihah ani an dunya kulkan nigo gidi matikala kani hariza kaina fono jirbi hinkano ni ga makaniyo amma bisa amma an dunyara kani haro kan bisikul nga tirko min di amin no wanda hannu wanda hannu kan din salan ase aga se din na ganji haifo asati wanda hannu kan gwanda addina to watukul kan se borni nini ya boryandi yadin no ninin eh, ninin hijate annabi sallallahu alaihi wasallam sunna bon kala irko subhanahu wa ta'ala min gaksine da wani yan yadin ga irga char kun hannai da kun hannai kan irko ita irsi alkur'ana ra da kun hannai kan annabi sallallahu alaihi wasallam ata irsi hadithai ra zama eh kun hannai yanno kan irga bukata ga kwaga soru bobo digo gi hijaite illa bai wora ni gadi wai wai hinna nano borai ga ce ima kun hannai diga baga kwanda kurnyo do dottije ma bindi han fonda te saye agado dottije lakkal koniyan kan ga kun hannai da yamar yan hannu daman te saye agado wai e, dottije lalayan dottije yan kan sindala sabu hanno imala sabai sarase am kaga te wanda lalo kan ga tur kurnyo ga amma ni kagar alborewo isi kegi gongorman digi kun hannai a kaga saban da ikulu iga bukata ga kwai kun hannai ga ba dai borga haya bai a ga bori gumo imin kun hannai da zamrinin kun hannai da wadin noga ni sidir yanga to son kufa bin dai irin rabuwar boba gona ar higi boba gona kan isi bai bumbo matakin no borgi himga goron da wande yarin mono iman kyau ima faham addina bai rara matakin no borga goron da wande yani ga labudda irga bukata ga koi irma char fahaman din da wane yan dir sambu alqur'ana ra irko subhanahu wa ta'ala أجر يا مر عنرس وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله, ويجعل الله فيه خيرا كثيرا إلكويني أرم غوران دوي بوري غوري هنو aran alsilamai aran magoron da aran wandai gorai hannu da dai irkoi te aran kwanna aran wandai ga haifo goifon ni ga te kan kano aran se kan garan binai sara to a ga hinga aran makon na haifo wiza irkoi subhanahu wa ta'ala na gwamni bobu dan ara a ginga te ni wando talika kai nadin kaga te ni se kan ni wani gogadi talino asiga kanu ni se ne ga nega kai na da irkoi nin kandi ni hina suru ni goran da gwarai hannu kula ga talodin nan hal bumboni mu kokorga ma wadin kani zama ga hingate irko subhanahu wa ta'ala min a aga iza hannu zurriya hannu irko min di aga ni mudu lakkal kanai zama borkul kan jan wanda hannu borago lakkal tunaira borago jarrabara batka irko idiya sallallahu alaihi wasallam aga bangandi ani haditha fora hari hinza gonu ka asi kalbon futaira barkul kan ni di hari hinza di adwai to abongo futu za an dunyara igina ane ingati karu hari mero barkan agwanda karu hari lalo sandani sinda hay kaaru hari bonkan kaŋ niga karum kan ga bori misali ga imene ne eh, matani gine ne velo no goni se wal popor no goni se wal moto no goni se moto zeno kan wati kulu agsara sara wati kulu agin murada wi ni se wani bon futaino ihin kan tayir ko idiya ne barkan gwanda windi kan kamante windi kan nisi wadata ga makani windi kan nisi haufaru ga makani wadin mogo bon futaira ihin zanta annabi ne a agoban futaira wanda lalo barkan irko mani wafakan dinda wanda hannu wadin bon futaino sharrabano to ya dinga ilmu goro da wai borai gorai hannu matka irko subhanahu wa ta'ala ani riyamar matka alfaga kan sigine ibn kathir ani haikir ko gubonun da kan ani ilmu goron da wai borai gorai hannu ai tayyibu aqwalakum lahunna warin wani sannai kanan di aran wai borai sai wa da wai borai sanni hannu aran masi sanni yamu aran masi wau aran masi sobe aran masi lali aran masi sanni meren salani sai kan gibi ne sara zama go gorai hannara nimsi bora wau nimsi bora dokorai nimsa sanni yamu nimsa lali batkan ni gadi borbobo irra haifo kai nufo ni gadi bora aga sanni yamu tenga wando sai to wani wo irko subhanahu wa ta'ala anir ganja yadin wa hassin wa fa'alakum wa haihatikum bi hasbi qudratikum ibn kathir ne wakil ko gogir yamar da ayara ane irmir wani goye kirga te wai borai sai irmir goye boryan da irmi te goye hannu ya dinno irmir hina kulte irmi boryan diga ko iga sanda matkanci ne wai bora irmin boda gaba a mu boryan ka irga matkancin niga ga bani wanda mu bondum amma am ni se am da hay kan ni na yamar ya dinga ni mu ni mu kokari ni mu bore diga ko aga matkanci ne alfago fo ginga wani izwo yo kun hannai kan aga ba ko kurnyo kwara ana se fa kullahu amatan yakul laki abdan matini kurnya se banye miteni kunye se kongo to dinta se kongo ni bondo ma se nga mo ga hoga teni se banye kan ga bondo ni se to wati kul kan se borga boryan diga koy boraga ba si boryan diga koy ni gano insha Allah lokaci ga hauga ka kan ni ga dinga bumbo a ga di kan ga si ga boryan di amsintin ga boryan di ya din mono ago ya yan aika irko subhanahu wa ta'ala ta irsira a aga bangan sai kan lalle wai bore igonda alhaku yankan igir girha, alhakai dimmo aga hagu irmu kulandai irko subhanahu wa ta'ala gane irse wala hunna mithlu alladhi alayhinna bil ma'ruf walil rijali alayhinna daraja Wai borai igonda alhaku kan cini irgi ha alhaku kan cinir ga waiborai ha yarin cinin gai mo girha alhakai alhaku yan gona kan ir waiborai girha amma gamar ganda wadin kul irko subhanahu wa ta'ala ne walil rijali alaihin na daraja alborai ingai no gonda darza waiborai bo alborai ite darza alhakai wande ha ga bagumo ga bisa alhakai kan wai boregi ha hal irkoi diya ninga ga zai da irkoi wai borsi wane kur wani eh, koyo alhako timmandi kalanda na kurnyo alhako timmandi amma ga margan da wadin kul kan si ni gonda darza ni wani wando bon ni gonda alhakuyan ni wando bon masidir yan ni wanda mogin ha alhakuyan matkancin ni ga alhakuya ni mogin ha alhaku ya fa'tu kulla dhi haqqin haqqahu bor fo kul kan ginha no awan alhaqu kan ha zama din mana alhaqo din no ase an dunyara kayan do hane irko subhanahu wa ta'ala ga hoga alhaqo din ta gano ase yadinga irma bai kan wai borai ha alhaqu yan ago alhaqai kan yi girhara matkan fagai bangandi alhaqu yan gona kan inda kunno ganyami ara daidai wa daida matkan kinirgi ha alhakodi yarin kin ninga mogir ha alhakodi alhakuyan mogona kan a'a kunyi hinnano ginga wanda hada alhakuyan gono wanda hinnano ginga kurnyo hada wani yankul irmu kokari ga kulandai yadin mono irmu sine ba kan sai han fondi ga kagagar boren gono kan wanda isi no iya wani alhakai to ba iri ko nin sharaban dawai borwadin dumo kan sin no ni alhakai ni wo masine zamsi asigin no ni alhakai ni moni sano a wani alhakai matkan zarmai gane borfofu le kirai se masidan gediyan dini bon yanin ga zamsi bora asigin alhakono ni se masine ni moni sano a wani alhako mano a wani alhako kan agin ha dama nin no ni alhako darin koi irkoi jine. irko subhanahu wa ta'ala ga hogin alhakono nisi ya dinga mu kokari dai niwo irko subhanahu wa ta'ala ya muroka ya marda ni mu goida ya dinno irko idiya sallallahu alaihi wasallam ana alborai wasi an bora kul mar. inga al'umma kul marganta mar yan mono kan a kagate lokaci ra kan jamano morgu sahabai ikaga fun hajji da annabiyan ko hajji bor zambarai iyega ka fonda bon igo fonda bon annabi sallallahu alaihi wasallam ana bora kul wasi ane borai se istawsu bin nisa'i khaira hay kan ay garan ya marda aran ma goron da wai borai gorai hannu aran ma goron da wai borai wai borai gorai hannu fa innal mar'ata khuliqat min dila'in zama wai borwo amman baigate kayante way bor kubanti sino an dunya meda mera annabi sallallahu alaihi wasallam al'ummara e an dunya kulra al'ummai kulra irko idiyane way bor taci hinna no kubai ani alborbo bayan no kubai igo bor timmantayan irko do amma way borayra way bortaci hinna no kubai subhanallah to wani hinna wasa irsir mabaikan way boro mun bai ku bante zama wai borai kan yanku bai ibisa ya dinga hukun yankin diwo ba a fono man kubai irkoi diya ne wai borgina kan kubai ga gati bi ma'ana hannatu an eh, fir'auna wani wando kan tubi ate cimandiko wai boradin ago wai borai kayan ra. Wai bor hinkanta gati maryam alayhi salam annabi isa nyango ngomogo way bor ira kan Kubai, Wai bor hinzanta ngonogati khadijatu ummul mu'minin irkoy gor ko sin gina ago wai bor ira kan kubay way bor ta canta ngonogati fatimatu radiyallahu anha irkoy diya izo wayo tanna kawai borta chawo an dunyaro borai kulken gonu na kasantenno iman ko bai wadin sayir ko idiyane irma bai wai borwo imana kakkala charo biri zaga charo biri zaga ni na taka yadin mono ane charo biri zoga wa inna a'waja shay'in ma fil dil'a a'la fa in zahabta tuqimuhu kasartahu wa in taraktahu lam yazal a'waj fastawsu bin nisa'i فاستوصوا بالنساء خيرا الكويدياني aran mabai kyarau birizo go kan sirigi bisa nan gai kul kyarau birizo ranga ti bena bena nga no sirigi bisi kul yadin mono wati kul kan ne ni mu ga kyarau birizo din kayandi ma kayandi hai kan kombo nine nima kayandi tudurwa ga ceri dai no yadin ga a ceri yango mana gati ni ga wai bora fai da dai ne wai bora ma kai ni sai alif kai ya matkan kine alifu go kai da to hal abada a site ya dinga dinga fanda a masiri magana dinga hin suru zama kal suru wadin sai aka filla fora irko diya ne innal mar'ata khuliqat min dila'in lan tastaqim ala tariqa فإن استمتعت بها استمتعت بها وفيها عوج وإن ذهبت تقيمها كسرتها وكسرها طلاقها رواه مسلم إركو دياني صلى الله عليه وسلم ane irma bai kan waiboro ina ta kano kyarau biri zaga hal abada waibor ga kai ni sai tudurwa a ga kai ni sai matkancin ni gaba yadin ga dinga makani da ma makani da yadin dinga goron da ma goron da yadin amma siriyan wodi wo kai go ara din ne ni ma kayan ni mo ni ga ceri daino din ne ni ma kayan di ni ga faidaino yadin ga dinga ba ni, gorbani ni misin bon tabandi mi hin suru way borakir koy nin kodor ne se na higi mo goranda gore hannu zama dinne watu kulu talikai na fuma ga sai goy bor fai, to watu kunno ga higi zama watu kun ni ga fai ga bukata koy hige gamu watu kun ni fai ni mi higi watu kun ni fai ni mi higi ni di wone dum wono goga irin yakufosin alhajai tabandi irin yakufosin noro konai ira borbo gona kan fundi berai no i wani arzakani dan zamsi gonda arzaki te fundi berai ya haifo na fo imine kai ai wai bor sai kai kaina ai wai bor si donda ai akaga sabanda alfa wai bor no ni hai wai bor gano ni funu di ko gugunun mo ni sigen wai boro kanga te ni sai wai me di ko gugun ni sigen wai bor kanga te ni sai ize ya dinga masine ifo ga jasa wai boro wai bor bobo yango kan bisa al bor bobo yadin no don da woybor ga jasa don woybor sin haime yadin ga woybor wo matti kala taka harino kai irko subhanahu wa ta'ala ana berandi matkancina anin berandi zama adamai zano irko ne wala kar ramna bani adam irna adamai zai berandi irko man fayankana alborondo woybor gamara nga gane yango do harai kunno ga sabakal dai alhaku yongo no kirkoy na alborsu banda way borebo wadi mo taka hari kul kirko te an dunyarano koy ga afu baka di afu an ra hay kul kan ni goga di kal koy ma hayfo bisande fo ba annabiyan mai diya wai bumbo man manne irse kala tilkar rusuli faddalna ba'dahum ala ba'd diya wai bumbo irni bisan di care minhum man kallama Allah diya wai ragon da bore yankir ko salandai idar zase sanda annabi isa eh, musa yankine wa minhum eh, wa rafa ba'dahum darajat ira bore ngon kir ko ni dar zai sambu beno gumo sanda annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya dinga ta kare kul kir ko tera aga bore bisan de kare halbun bo ir ko ne hey ولولا دفع الناس ولولا دفع الله للناس بعضهم على بعض لبغوا في الارض don da matikan sai irkoy na boray bisandi care an dunyara don kal boray mi hirdare carga don an dunyara don boray kul wat kul hirdare no dimini an dunyara bora kul gonda ru bor kul millionaire no yani ga mayno go bor fodan am kagin kwar salanga kosu asite mi yani ga don da irkoy na boray sasabandi an dunyara don iga hasarauti amma irkoy dinga wani hikma ana borai bisan dikari to yadin kinano wai boro irko subhanahu wa ta'ala anir yamar irmi hin surun dai yadin no irko idiya sallallahu alaihi wasallam amman fai agogir kun hannai anir sai ittaqullaha fin nisa فإنكم أخذتموهن بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة kalimatillah. irkoy diyani aran mahambur aram aran alsilamai wa hambur irkoi wai borai cinara wa irkoi irkoy wai borai cinara zama wai borai aran ni higino da irkoi wani amana amana no in wai bora higen dindani se amana no inin no don da ari hige ga ka ngai tir hawai dono don iga ma alkawalai kan yi goga san amma nan kan hatta yango goga te sorobobo irla bai ni gidi digo ga tirhaw ti arhi jiskoi tirhawodo akaga sabanda addinara borkunno manne arhi jiskoi tirhawdo talikul sino ni tirhawno kani kanimu duga hangan haiki gogici zama gidi waliyai da wakilai alkawalai kan ga se nin kan kaga higi ni wakilo kan nidan iga ha zan wai borawa ne bankara zawai bora hanyango zawai bora eh, nangwara zawai bora gahan bano hai kul kan ga da wai bora igini halaran na alkawali sambu kan aran ga timmandi bora mane na'am inga yarda inga ga wadinte to alkawalai din kan ni sambu mai ma ga seno ni ni sambu irko subhanahu wataala ma gano ni ni sambu ni na alkawali sambu kan niga amana din hagwai zama don di bai kan niga wai bora san bugu koi ga walakanci niga san bugu koi ga dokkorai don isa higen din se ya ninga zamsi bai nina alkawali san bukan niga hagwai da amana din kan yinin no wadin sai no ini higen din se ya ninga irko maga se no ina no ni se ya mono wai bora wane ga kono a halal ni sai da ifo da irko wani zo irko subhanahu wataala noni hige halalandi di ka imene boro mene ay noni se boro mene aita wadin na hija halalan di imakati hija inoro to wadin kan maga irkoi kan maga in hija hau irkoi kan maga in wai bora noni se a himaran mahambor irkoi wai borai din cinara bor ma hagoi amana din nim su ga zamba bor ma hagoi nima amana din kubandi din no nan gofo irkoi diya sallallahu alaihi wasallam aga gaban gandi irse kan agobor hanna taraira bor mutai barkan ga bore yandiga kwai ni kwara boraga barkan ga bore yandiga kwai inga wandaga irkoi ne khairukum li ahlihi wa ana khairukum khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli irkoi ne bora kan te bor su bananta ga bisaron kul inga ti bora kan ga bor yandiga kwai inga kwara boraga ga bis bora kul barkan ga bor yandiga kwai inga wandaga aga boryendi ago bor hannu wando se boro ngano bisara ra bora kul marganta annabi ne ai annabi ai no te bora kan ga boryendi ko inga wanda ga bisan dunya bora kul marganta allahu akbar ya dinno filla fora irko idiyaga ne sallallahu alaihi wasallam akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa wa khiyaruhum khiyaruhum linisaihim haditha imamu tirmizi no ga filla irkoi diya ne kimandi koi ra kimandi koi kan kimandi ngai kuba iga bisi kimandi koi kul ngai ga kiman kimandi koi kan yanda ga bori gumo kai yan gonda da hannai yadin mono aran kimandi koi ra bumbo kai yan biski di koi kul ngai mora bor su bananta kan bisi kul ngai ti borai kai yang ga borai yang diga koi ngai wandai ga kai yang ga goran da wandai gwarai hanno isi fitina isi isi yange isi kyar zaga kai wani agobar su banantaira allahu akbar ya dinga bor mu kokari ni mu dugu furo bor su banantai wara kai yanga bor yan diga ko inga wandai ga ya dinno ina aisha ta ha radiyallahu anha irko yi da ya gorka ina si matakin annabi go gorin ga wani windora يقول عائشة كان يقول قال كان يكون في مهنة أهلي النبي توات كل aga gwaino nga wandai se agi ga kisine iwan window gwaira subhanallah didi wani kan hunkuna alborai bayan ai imoru gufunaga kalbar ka irko ina suji kanga kago goro ga wando ga kisine a wani window bi ma'ana goyaira kanga ti hine ngoga wal fuwo habu yango wal fuwo tusu yango wala ikan gi himanda bor kul kan mo ana shaytana tangam ahin gate nigi diga bora tuhumi mine ka filana irgar sayaga wondono hina wondono banda a ate wando sai banye subhanallah to irkoyɗiya sallallahu alaihi wasallam kan ga afdalul khalq khairu man yamshi ala alqadami taka kan bis takahare kul ngono bisa bor kul kan goga ce tamu bor kul kan goga dirke hin kabo annabi no bisa sallallahu alaihi wasallam to annabi dai kan ga ti irkoi takahare kul isu bananta aga wane tinga wandaisi wadin mana annabi darza zeri wadin manta imu don da annabi ba kan sai a wanda ino zan bor bobo ni yi ne a ah, wai boro ni ga iyakin da yakin te a sai kula ga don da borno to an min berandi to ma berandi gina ma hagwai da wani alhakai ni min bon berandi inshaho hay kulkan ne ta sai wadin sita a am da ne wadin sita a garka sai ni ga yadin mono ita biya sallallahu alaihi wasallam lokacin kan a wani izuwayo ana hijen da aliyu bin abi talib se ani aliyu se mabaifa ko iziyo mahagwai da wani alhakai ani hiya laka hiya ala an tuhsina suhbataha wai burawo kai gogono ni sai wani izuwayo yo ai gano ni sai no ifo maga ni mu goran da gorai hannu ni mu hanga sinai da hanga sinai hannu يأتينو صحابة فوق عن النبي صلى الله عليه وسلم أنا يا رسول الله ما حق زوجة أحدنا عليه قال أن تطعمها إذا طعم وتكسوها إذا اكتسيت ولا تضرب الوجه ولا تقبح ولا تهجر إلا في البيت إركو إذيا أنا صحابة سي صحابة أنا عن النبي ها ani annabi sai in ra'afo kul ti alhako kan a wando gaha in ra'afo kul ir wandai girha alhaku yammaci ir sai alhaka kir wandai girha annabi na sai a bangan da a sai alhaku yankan a ga hagwai da eh, alhaku yankan ga ta a mahagwai da wani alhakai alhaku yankan yanga ta a maberan di amgoran da gore no ana sai tuti'imuha idha ta'imt mawai boran warandi da dai niwa wato kulkan si to mudu haikan ni nan wayan Man tini ko koi kwara rarano ma koi mai na mai do ma ham marge fo wannan wa ma dirga nan sai zongi zai wal zongi hinka a ma foyya mai wa la wari kan dumini wa ma kokari ma wayan din nan waro din dumo din no yi bora bankare wato kulkan si nimo ni bankare yadin gani di adil tare ga te wani ra din wo hina ko nino to kare kulkan nidu hina niga hinga dai ni bonse ma dai ase wati ni ni di niga bore ndiga ko aga zan matkancin kin niga bani bon yani cinno imne zani te ni bonse ni mtase ya dinga bani si bani ma bore ndiga ko aga wadin gindan ni bore ndiga ko aga zadai kan sorobo ba adamai zai aga ba wani wani dagon da hina wati kul aga kare cadanta dan aga kare cadanta dan to wata kulkan ni kare din dumo dan iga bani mateni wanda si yadin mono irkoy na se masi wai bora mondu makar ba irkwai te wai bora ture matakan da lokacin no irga hau gajiya. irko subhanahu wa ta'ala ne wallati takhafuna nushuzahunna fa'idhuhunna wahjuruhunna fil madaji' fa in ata'nakum ay wadribuhunna ata'nakum fakum fala tabghu alayhinna sabila wai bore wati kan sai iture irko nir no fondo irmi wazu di wazu iwazu kalifar ga awango gata manti sadin dano ni gutun ga kar a'a irko ne nima nan kaniya din mamora sai nan kaniya din do da dai awango lokacodin dindi kan karkar karkaren gana fa to makar din bai kan bani na karkaren wasu na fa alfaga ne musu bani bonta ban diga kar to ba irko ti haifota talifono ta ni gogin wanda kar amma irko ya sallallahu alaihi wasallam ina mun bai ga wai borkar annabi ne mati borhan na ti barkan ga wai borkar borhan na si wanda kar hal abada wadin no e irkoy diyani ba irkoy te borgin wanda kar masakar mara, ni gonda fondi ni ma kar nan kulkan ni ginga kar amma ba mondu maga zama mondu mango no ga adam maize ga hamo ga gagoro kante dar zaga bisa gagare kulmar ganta inga mono ga adam maize soga tara kebe da adamai zaga bori mondu mani ga baida da adamai zaga meri mondu mani ga baida ya dinga din koi ga mondu ma karga boga se ni ni zo fusan da se wannin garba karga fusan da se ba dai ni wani sinda muradu ni ga nan koi ni bor fomo musta muradu midi sorbo bu dinga mamu boryan gona kan isin da goy kul kal dai way bor karyan i waddai ingan dai sikar karbo a ah, i wandai kan gati don falai ingai dai no watu kul hawisi boradi ni midi bora mu fu da boy borbo A santir ka aga kar matkan kini ga banya karda subhanallah annabi sallallahu alaihi wasallam ne son aran ra'afu hawisi boradi borasi hawu bora mu kaga wando kar matkan kini ga banya karda kino hawi sadi amnin gege ga kanida ne subhanallah wani wo harino kan barkan ga hawi bai barkan gwanda lakkal a sati to yanin ga ba irkoi te karyanka irkoi da yanin ganji alhakuno ne wanda gin ha masakar Ya yadin no masime dumbu wai borase masu wai boradi kuta kaldai windora fu wora nin da hin na gamara amma bai kan nigo ga me dumbun gase amma tarai borai musita ima bai dan nin ga yange ga yange musita ima bai kan ninda salan da kire ba ir koy temo ninda ga mbu se matka hadifa fo bangandi al silamu kul am sime dum bugu funinga nyak fu ga hikan ga girbi hinza to amma on kun niga kagar kurnyan da wanda yanka alfa te. handu salan salanda kire wai moy go fu follon kara kallai banda bara yankar se kaldai cusu yankar ga. kaldai a fokul singa kyala sandira wani wa hatem bambatano asibor yan diyarra ba ir koite niga me dumbu wanda ga amsi bisi girbi hinza yari mono me dumbu yango amsi bisa windora fora ninda hinna gamara basi ta tarai borai mabai kan nindin wande aran siga salanda kere wani alhaku yanno kan irwai borai girhada yadin mono irko diya sallallahu alaihi wasallam a bangandir sai hadisi fora ane la yafriku mu'minun mu'minatan in kariha minha khuluqan radiya minha akhar alboro amam albor mandiko amam baigo futuwai borki mandiko se wati kulkan sai kurnyan wanda gogo goro labudda zigen hatta kan gufuri gamara isigen taliyan kan yi ta kyarse zammat kan zarmai ne ka mu goro ka mu yange to wati kul kan se kurnyan da wanda ga yange da dai kiman kono kurnyo kiman kono wando kiman ir koi diya ne hal abada cimandiko albor asi futu cimandiko wai borse talifo maga ba dai ni konna talifo kan ga tani sai maga nisi gan wai burara talifon kan ga kanu nisi ara ba da ni kagar ni wande a gonda talifon kaga tani sai zama wai borkul ni kan si talite wai borku ban ta sina mu matkin na kida to ya ringa din wanda goga talifo tani sai kan si kanu nisi din ye ko gunu de kote ni ga kaga gar ta eh, da hannai boba yan gona kan ni wanda goga tani sai kan ga kanu nisi to mi hin suru mala sabu da hannai ka goga te inganda da mai rai wofuru ba dinga chala da dai da hannai no ba da damera ma da hannai din danga damera tusunda wadin ga tani mu dirnyan talai kago ga tenise ga amma din ne ni o tali za kai ni fokan wai bora ga tenise ni ga la sabu ni ga te haifo bambata fo to wati din ga dai ga goron da wai borno an dun yara mu wai borkul kan ni higi din man hago ni kaga te tanga gare ni ga di wo kan ni jinga faidin te ba da man da wo kan ni hiji ga ka Ya irin mutai barkai yanga hin surun da wai irin mutai barkai yanga kokari gawai bora ino iwan alhakai wadin se yutalliqa imra'atahu liwujudi sifatin wahida au sifataini mazmumataini fiha si halal alborse nimne igin wanda fai zamse ni, kaga garara sifai za follon sifa follon tali follon kaga te kan si kanu ni se walta alihinka walta alihinza kan man ko amanka nimine amma ga sai ni gafai ni wo zare si yakin te ni se kun ni gafai wal zamsa go yakin te talikai ni fo kan manti ba irko kotenno zama taliyan gona kan irko kotenno talikan ni wanda ga te irko koten wana ni ga kokari ma wazu zadai ka irko alhako berin din alhako ma tilasan di a magana wa kirko ina ya marda amma talikan ga degin din alhako dare a ga irko alhako no to mi hina suru wadin no ga bisa amma da da irko alhako no ni wanda goga tamu ni diga te ni diga te a wangu ganan alhali wadin ra ko kan ga teni se gomni gite da dai a wangu ganan ni te ni te ni wazu kan ni farga wadin te ni ma fa ingano ga ni se gomni da barkan misal ga irko ina ban da wai boro kan sun da addina wai kan asigingar wai bor kan a basin da addina daga fatta bonkonu na fatta daga fatta asi sutura wai bor ne dumo ni wazu ne wazu kan ni farga ni te kula wangu ganan wadin yi hannani sai ngati ni ma fai gufulan zama am skogin ton amma in ga noni da kan gwanda addina kan ga sutura kan si kwara kwara kan ga gormoso kan ga gwaini si a yamar a gwaidin yamare kaddai talikai ni fon kan go a ganin da gamara to wadin mi suru in ga bisa masine wadin maga sai ni ga fai fa innahu ma'a wujudi hazihi sifa almazmuma fa inna fiha ashratu sifati sifatil hasana bani kaga garni wandara talifollon wal ka wal talihin za kansu kanu nisi din koy gugu na kan boga ni gidi tali wai tali zangugo na kan agate e gwai hannu zangugo na kaga te nisi kan ga kanu nisi yani ga mihina suru no ga te nisi gwamni wadin gano ni bafuna ni se da lakkal kanai فالموفق من رزق الصبر على نسائه ولم يسارع إلى طلاقهن boro hanno kirko ina wafu kandi Inga ti barkan gihin suru nga wandai bon a gihin surun da doron dika ne kan wandai go ti ase zama hal abada isi ngudu an dunyara wai borkan kan sitalite wo irna ki ka asite an dunyara ya dinga lakkal koni fahamante nga no gati barkan gihin suru da wandai doron dai kan aga tasi da dai manti doron di bobo fono bor mono kan asikin haga targa wanda fai haifo kain fo aigin fai haifo fo kain fo ainin fai a ba yi borate ni sai kan kanu ni sai mihin sur amma haikan kan bin sara irla bai wora niga kaga garfai yangai ga bagumo misu fo kan man a manka sai tali kai ni fo sai kan man a manka ni ga ma wai bora ni ga wanda fai surtout wo kan ga mama can di gumo inga ti bora yan kan ni ga ino ni ga faham da sunna sunnan kai borai kai yan igidi kan gaino goga addina da ga bisa borkin dai ga rano ni ga kagar wai warfayyan ga bagumo haifo kan man ko aman kase nin ma borayan gona kan gingai wanda fai zamsa ni ga su koi wasu dose matkan ira alfagafo ane wainga ma labari irin ya kufo sino fo senegal ifo ma ga sino an wando fai zamse wando wango ga kiyamun laili jinga wando gondo gunda beri agoga kani a tuni cino rana sai tunir mu jingar wando na sai farga wadin ma ga sai an wando fai fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wa hadha in dalla ala shay'in fa innahu yadullu ala jahli wane wo ifo na ga cabir aga ba kan boro wa jahilin asinda addina da addina A ba addina ma da. qiyamul layli kan mustahabbono burkul mana farin borfo bo haikan mustahabbu no amma gase ba farilla no dai da dai a gwanda uzuri za dai ka ne gunda beri no gwaga koyina mu a farga da ruru gwase a himu wadin ma gase ma no fondo am zam. a a ngo wadin ma gase no an fai da haifon kan mun ko amanka kan irga ma hayan ira kan wai borayan ginga ga alfagai ha wai ingai kunni ningai fai zam yakin se zam singai ne yakin wal zam singai ti yakin se to ni di wadin wo harino kan aman hagu yanin ga ir alborai ir mahambur ir kowai borai kinara ir mihin surmo da wai borai wadin sai a ga tilas dirga ba ir mu goro an dunyara lalkanai gorai to ir mihin suru doron di kulkan dumi ir wai borai ga tirse ir mihin suru ir misi kya hagin irin nirwan da fai zama isi ba alboro ni mutai barkan haifo kai nufo ni wani maiwara din man yakin te aigin fai din man yakin yi waygin Fai. aa wadin manti safarino wai borse wadin aga wai bora diga tontonno kan ga hagu ni niga lallasi niga lakkalo candi zama haikulkan kulkan bani bani manate lakkal tunai sati Ya dinga wai bo borgi hin suruno a wani doron dikin da ibon kan agate irkoy dia sallallahu alaihi wasallam kan bisi irkul marganta nindin ga tare irkoy diya bisinin nindin bora hanna tare irkoy diya bisinin to irkoy diya dai wari borai ga dorandi han fo borai diga darande alfa kal irkoy diya no windo irkoy diya ni ila te wai borai ga ani ani ga te handu fonga se ga ce da windora alfa kal irkoy diya fatagino windo Wari borai fa don da ni ngani kul faino alfa da dinga do hasarauti ba ko gihi hige ka afoyan ngai mo yadin dai ni gace ya dinga i hanna gate mi hin suru zarmai no gane surantano ga zanwai koi na taliyan gona kan wai bora atunun dano taliyan gona kan za idono atunda talaidin talaidin kan bora gate asin nan ne sai lokaci follora hala bada matkan zarmai gane kusukan dole ya asanan talikan ni te gir waran kani gogate alfa ni singa kana lokaci follora ni ga bitta tadarruj ni ga gana no bitta tadrij mos mosu ni ga koida musu bai gihin suri dai bo digini hina te mos mosu kalamu tunan kan a ga kan ga lakkalo ga am fanda ta laidi wadin gano ni dini go goronda lakkal kanai bon kan da fitina yadin mono agokun hanne kan irgate arhi geise Wai wayboray eh, arhige ima kokari ga borai no iwan alhakai kan igi ha alhaku kan ni wanda gin ha wo kan nin daga morgo ara da wo kan ni hinna no gihim ga no alhakai din mu kokari gi timmandi ba da asigi alhaku fontaine se no min wani kanin ga alhakai ka alfagai ga filla wai boro aginga kurnya ha igina sadako a wani hijai norodin din alhakuno kan agin hani manas ya dinga da irko te garau ma gano in wai bora hijandin se zama islam tarai a dogonandi babor sinda igi hinga wai bora hijandin se garau bon imine to irjandin se amma zambar kini bonno irin hijandin se wa cikin ko dogon ni se mi hije noro bana to hije noro ni ma bada yango matikal alhakuno kan agin ha ma no as yadin no ago alhakai kan agin hara zadai ina tirhautenin da gamara wai bora a wani waro kan agunwa nigin da banda bonna go aga tilas ni man wayandi ba dai milliardaire no ate dini ni no gan wayandi ya no a bankara ni no ga bankare musimurai da wai bor bankare ya ma bankare da da irko ni no hina zama wo kan go bor hina ran ga no borgati matkan irko subhanahu wa ta'ala ne لينفق ذو سعة على سعة ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها bor fo kul amo no kan irkoy na arzakan din da yelo wo kan irkoy no wadin kin na ga kai ni hina meno ni ga kai ya dinga bor min hina te ma bankare wani alhakuno kan ni wanda gin ha yarin no nan gora kan rani wanda ga goro nga mu alhakuno mu duwa sai nan gore hanno kan ganin da sutura windi hanno kan boraga aga aga hau faru ga makani aga tai kan aga ba yadin mono ago alhakaira ka alfagai filla ngati nima ni wanda murado fere ase nan kan yado hare mo kokari ga alhakoti manda ase nodi hare zama alborbo bayan gono kan ni gadi iga murai da wadi wane wane borfon addini ba ka sine maga iba sin da waiboro iga waibora hiji iba sin da a wani murado nodi hare wadi mu matikal hatta yan bambatano zama waibora a mangen wari ingaido a mangen bankari ingaido wala hay kata katani kwara kangati hijabun bo hijadin mo singa singano ase kalni masi forun da a wani alhakono ji hare mu kokari ga alhakono asi boren gono kan imam faham da addina wani wani ya kufo sinai ira tabligi zai boren gono kan nigidi addini bak sine ma ga boran fatam dirga wando nan jirifo abasi wai bor binde matkan ijarraba wai bor sihin gihin suru da bisa handu taci umar bin al-khattab zamanura agoga bisa kalama wai borfo gogo don windi fora wai bora goga ne wai wallahi daman ti irko hambur komai don hunkuna a yi du kai inda ga foru da kyare amma irko hambur komai sai aiman wani ti hayano umar di sarin da umar kwai ana burai ha ani windi filana kango kurai filana wo bai kwarano ina se irko tamafo kwarano kan kwai jihad ikoy gatangam irko fondara kulu umar ha handu margino ate ine ate handu a gaigumo saji ga umar tun akwai inga wani izo do kan gati hafsa irkoi da ya a ne hafsa sai ai kano ai min ha zama umar matikal hafsa babano hafsa mo gati umar sai nya zama irkoi da ya wandano irkoi da ya mu matikal kimandi kon yano dan ga nan gufu hare hafsa gati umar sai nya nan gufu hare umar ga ta sai baba allahu akbar son ana hafsa ha ana sai wai handumar gina wai borgi hingi hin suru a wani hijado hare kulu hafsi ne bani baba man hayan kan dun borga teni is se kulu umar na se mati fore hayan ne goga teni wani wo ai gogin hano misakai irga baga ci ta kayan din da alsilamai se kul hafsi ne wai boro suro kan agi hingi hin a wani hijado hare hamsi bisa handu taki wadin di ba ila o kan irko subhanahu wa ta'ala na halalandi ani lilladhina yuluna min nisa'ihim tarabbasu arba'atu ashhur borai kai yanga zege ne ingai ga ture ingai ga dirgin gai wandai nan zamse ina talifon te ga bingai mi ladabandi irkoi ne igwandi mu goro ga moru wandai handu taci amma da handu taci to alfa to imma imafai walbindi mi yaga ka igi tilasandi imma am yaga ka wandai do walbinde amifai tilasbo to ya dinga wai bora ni mu kulanda wani alhakono di hare ba addini no ni ga ba musika ga murai da wai bora a wani hakodin do hare al hakuno kan agin ha wadin se idu sahaba ira sahaba fo kan signe abu darda abu darda lokacin ka annabi sallallahu alaihi wasallam aka madina irga bai annabi anan ya kufo tare dan makka borai da madina borai gamara makka borai ra bor fo kula gudu barkan aga hanga sinai ganda madina boro to kulir ya na abu darda an ganda salmanul farisi ana hanga sinai da igamar an gaga tikar ya kufo yau kala hanfo salmanul farisi aka ta ziyara abu darda a kwara ka kalwiza abu darda borno kan ga foi ga mai hawa watu kul aga foi ga mai hau no na fila mai hau ya no cini za aga hannaga cino na fila no kalaka ka kala wando ka gafo kan ga ti ummu darda ummu darda ka ado kaladi ummu darda go bankarera bankare jasantera kan yawal hiji wahiji yawal mati wai kan go hige fura kula ne ummu darda sai bani bani kan iman dini ga alama kan ga cabe sandadai ni wai hiji no sandadai ni wai borno kan go hige fura ni ba sin dini bon kulu ummu darda ne salmanul fadisi se ni ya kufo sira kan ga ti abu darda asinda da wai bor muradu borno kan basin da ai yani ga ifo ma ga sai ga bon ban diga talama sai bai talama sai a sigi ai kala salman arisi batu son kai zarora abu darda anwaro sambu akata eh, salmanul farisi sai ana sai nwa wai go mai hauno nwa nwaro wai go mai hauno salman salmanul farisi na sai la aisin wa kai aisin wa da matin mai hawo din cerino ni nogun wacar bandi hayadin man kanu abu darda se tila sobon bor bor ga berandi ninga mai wa feri anwa igo yadin kino kaga to ika ika tanwaro i hauru i hauru banda i sintinga kani kaina sadin da abu darda tunanin ga sintinga na fila kolu salman al-farisi na se fila na kwai kani lokacin to gina kani hala mu tonton ane mu bai fa kan ni wani moyi zai gin ha alhaku ni ga hamo gin ha alhaku wanda gin ha alhaku ni yawo gin ha alhaku bor fo kulkan gin ha alhaku mu ko kargano a wani alhaku hayadin cino kankan abu darra ga hin suriya din su su bato abu darra ko annabi do ana sai ni di bicin haikan salmanul faris ta ai ga annabi ai ne gutun ga nafila ne makani ai ne yakin anai misyakin te ngano irkoy diyana se sadaqa salman salman ga cim sannan din kulkan salman ki aga cim imoy zegin ha al hukum kan ga fulan zam ni wanda gin ha al hukum koy gano mu ko ga murado fere ase Ya din mono ni yawo ka dindu yau a ga wanda alhaku nim ka gorga fa kare da ya dinga irmu kokari ga kulan da ir wanda alhakai din hare ya din mono alhaku kul e ago alhakaira ka alfagai kabu alhaku kan nin daga morgu charra wato kul kan sai ini hija hawni din wanda gamara to tubu fura aran gamara nin da kul kan jingu bungu chala sai aga chala tubu yadin mono ago alhakaira kan nin da aran ga nyami zani ina tir hau din wanda gamara sadin da a ga an zurai tarai da aran da kira gamara bori yango na kan wai bora zamsi ni hiji se to a ga haram nin da bora da mai gicar hiji sanda wai bora nya misala ga kalamu kwai kan funaga wala wai me wadi yankul haram sonnin da aran te kira an zure haram tare furaren gamara tahrimun mu'abbad kan aga dumino kalamu ko kayan hani wai bora borma ne ra bore mo gona kan isi haram ni sai kan ninda wai bora go charbo amma da ninda wai bora fai kulo iga halal ni sai sanda wai bora wai mugunda dinna wai bor hige awai mugunda lokaco ka wai bora arna ga harama amma dinna wai bora fai wala wai bora te gisi nigi hinga wai mi hiji tali kursi wani ra islam tare na halalandi an bagar ila ila al'ada ranir gidi kan aman hagu wal matiyadi to dan misali yan kan himan da wani ya no ago alhakaira kan irwan dai girha nga no gati irin si gangi gingarai koy yamma ka annabi sallallahu alaihi ana bangandin da ane bor kul musi ir koy kon ngai ganji mu koy gingarai da wai wara ba mu koy gingarai wala mu ko wasu do agin ha al hukuma no fondo am koy fam wala wani yan dungur yan diyan bon al haku yan no kan ir wai borai girha aga hagu ir mu kari da hakai din timmandi ase yadin mono irma kokari gogwarai hannara kirgite da irwai borai irma cinga shawara da irwandai kulkan sai irgo irgogogoro irin da irwandai haifon ga kaga garu gutun ira an dunye misaira walil ardina misaira kan masine ni hinno ga decision wo sam na'am nin kan ga te windi ko ninno ir no fondo ma te windi koy amma asinda tali ni mu shawara hani wandaga zama irkoy diya sallallahu alaihi wasallam aga dona aga way boren ha shawara talikul si wadirra ko ina adama is motkul kan kinni gonda lakkal da ni hinne ni lakkalo si wasinse ni hinne ni bukata ga koy borfon lakka annabi sallallahu alaihi wasallam irkoy nasi wa shawiruhum fil amr wa idha adhamta fatawakkal ala allah annabi ni mushawar ni sahabai ga wadi kan sai ni ni ya san buni ga goy fote bon irkoy ga annabi sallallahu alaihi wasallam hudaybiya wangoga kan ka igo ga shawara inganda sahabai inganda makka borai ina alkawali sambu charse kan ngai sikar gam kaljiruwai yadin mono barkan cafara funu makka aka madina e barkan funu e tubi a funu makka aka madina annabi ma yatin gaise amma alislamu kan go madina kan cafar da zurga kan gaido ngai ya ta annabi se ina cafar tarai qaida yan sambo annabi se annabi hin suru anin gai wafu kun gai yarda wadin bo yadin man kanu sahabai se sahabai annabi ni se bor kulmin ga almano wi kan aka tinga bande yadin no dana almano wi am koy ga cabu sahabai annabi bini ya mar ira ba afu man sala annabi hayana annabi lakkalo sambu annabi zurga ka anga gorksino do zainab ana sai ayya hunkuna aidi ai sahabai ga haikan ai sida haikai man bai gidi iga ai man bai gi ya mar da haifo kalimati to hunkunai ni ya mar iwango gama mata ne gati kolo mata no wai borano na annabi no shawara shawar mo kan nafa ani annabi se sõngo masisala ba'fo mafatta mokoy min yua sode min yua wi wati dinga mo wonzamu ci amin bon wucabu zanin wodin te kuligin gana sadin da annabi tunu akwa aninga yua sode aka an wonzamu ci ana min ga cabu sadin da ikul tunu ikoy ga te yaji didi maino ka ta shawara wani wai boro yanin ga jahil taraino boro mene ifo ga jasa wai bor shawara ifo ga jasa wai bor sanni alfa way mai adamay zunoni cine wai bor mogon da lakkal matka irkoi ni no lakkal da Ya dinga wai boro ag hinga hatta wo kan gona dai irkoi diya bangani kan wai boro ilakkale gudun gurya. Ya dinga ba kan ilakkale gudun gure di matisan ni kulki salan gine sistemi han fo igudu cimo han fo iga hatta matka irmo han fo igudu cimo han fo irga hatta to ya din mono ago gwarai hannara mashawaran din wande wani wani haikan ga gune boren gono kan iga kaaga harifote wain borayse kangi si ba shawara way ga idi wadi hattenno yaadinno ago goray hannara bora mu stay barka haifo kaino fo aga futunga wanda se aga dame rai te wando ga haifo kaino fo kosongo haifo kaino fo dene haifo kaino fo aga mu la bora mu te barkan ga yafa barkan aga bisandi dana din wanda na talite ni se mi hina suru malakkalo ni ba talino manti sadin dano ni gutun ga sintin ga san sanniyamu manti sadin dano ni ga sintin ga wau ni ga sintin ga kaina a ni ga ceno ga lakkalo candi da lakkal kanai da fahamai gano a ga tanisi wati gano a ranga gwargwarai hannu ya ninga ikabir sai kan lokaci to nan gono irga gayi irgir ko subhanahu wataala ware amir na fanda kun hannai wani yankan irto nan da carga irgir ko subhanahu wa ta'ala wani nan kirdu daidai amma in daran kul morgu sufrara dan kir hatta mun fun kal irdo da shaytanu do irgir ko subhanahu wa ta'ala wani amma ya firsi wa subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik ane wai barkan a gwanda wanda hinka ngano anino zambar fofo mu ko gadai zara to afa a gwanda hina kulu akwai ga dai ani mu dai zari iri fallonka afa hina akwai ga tonto a dai zari kan ga cada hal matano wani taligwara wal talisiyara to lalle wani dumo borati wo kan irko subhanahu wa ta'ala na ya mar'amte ni ma'adilai ni wanda ya gamara fayyan odo hare matka irko diya sallallahu alaihi wasallam aga ce fayyan hare inga wande gamara ko bangani walan tastati'u an tacdilu bayna annisaa walaw harastum aran sihin bumbono aran ma cadiltarayte baakisinaydo hare aran wande gamara ba aran ba aran mate din wanda wanda hinka wal wanda hinza wal wanda taci ni mine ikul baakisinay follon kanu ni bare asti hala bada hare ni singa adilai zama fogon kan ni ga ga bisafo amma fayyan wodo hare din goga haifo fay ise aga tilas ni ga. yani misa sabandi ba a fomisi bisafu ba kan sai ni bina rani ga boro ne ba ga bisa boro si halal ni ma boro no hay kan bisu boro wana wadin sai irkoi di yawa kul kago ga ga aga faiga sabonon go wanda gamara kula mune irkoi ni di wo kan haigi hin ga tere ya aina ti wo kan ai singa te misai dida tanga ti ba ka sina yani ga dinni kunno wadin bora koi ga dai ga bonse talikul siwo dira wadin ga na ga gune koyne mati dole no mine din gwanda wanda hinka dole no kala dingo ga dai zar ka dindai zare iri follonka dingo ga dai haifo ka dindai daidai iri follonka a'a ah, ah. han a singa ta amsa ba zama son misali ga mine ni gonda wanda hinka afa dogono kan zara zara challa takino ga bankare afa mu idun gure fono zara hinka no ga ga ban ba ti don ni mine kalne mu te ikul se challa ta taki mi zama boro wo kan ga saban no ni ga tasi boro wo kan ga bankare ngono ga wadin ga te adil tara wali mine boro asin da bani ikonda kilinik ni bana se zambar wai isine dole boro kan gonda bani nim ga wadin kin bana se la aste hala bada zama wani dororo no kata ya dinga wadin da bora na ti an anfayin wasa sabandi talikul siwa dirra bora ningi hina ta a kokari irko subhanahu wataala ma kai bano da gwamni hadin ga irga irko subhanahu wataala warai amma albarkadan higaye wara irko subhanahu wataala warai ami arzakan din da zurriyatun tayyiba zurriya kan ga izan da ba eh, nya da ba nafa a ingai wani al'umma nafa